يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأصحاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جماعة سنقوم kuma juma'a أتمنى رمضان wanda ya dace da sha ɗaya ga watan ramadan bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ishirin da uku ga watan hudu miladiya ta shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya to ubangiji muke roƙo ya ratar da mu duniya da lahira ubangiji muke roƙo ya karbi ibadunmu da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka tafsirin na littafin allah da muke yi a jiya mun tsaya aya ta goma sha takwas aya ta goma sha takwas a cikin suratu ali imran muna kan fana allah subhanahu wa ta'ala shaidan أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شيء الله أن شيء أنه لا إله إلا هو تبت باب أبوك وتالك جنة في أمنا والملائكة ملائكة فيما تشيدا باب أبو موسى لتجدى في أمره وأولو العلم ما أبو تائلي ما لبيت ما في شيدا باب أبو موسى لتجدى في أمره قائما بالقسط لن لأن سبحانه وتعالى ينا بين آدم لا إله إلا هو ما أبو موسى لتجدى في على العزيز وهو أي الحكيم لا شك أن آية tana shaidawa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah sauka da kai yake shaidawa babu abin mutar da zata sannan Allah sai girmama mutane sannan kuma Allah Allah sauka da ya girmama mala'iku da malamai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gwa masu dan ya kasance shi wannan shaidawa Allah subhanahu wa ta'ala to jiya mun karanta la ilaha illallah a cikin littafin Allah أنا أستاذ دكتور صالح ابن عبد العزيز ابن عثمان السندي ما لدي أجابة مسجد المدينة أقيمت من عجيدة لكن لله شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله ثم أنا أنا من الخير يسأل من الناس يا رسول الله يا يوا يا كو بياني جمسسو سنقوم يكاو ayoyi guda 25 a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda duka ma'anar su ya kunshi la ilaha illallah ilai ya qalu kalimu tayyib malaka isa ibn abbas ya ce ai la ilaha illallah irin wa qulu qawlan sadida malaka isa ikrima da ibn abbas sun ce la ilaha illallah والذي جاء بالصدق مالك cewa ابن عباس ya ce abin da Allah kiri da wannan aya la ilaha illallah الدين الخالص أنا لله الدين الخالص ما لا شعب abin da da wannan shine la ilaha illallah haka kasa da ya fada da wani cikin malamin su. haka ba ta inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan al adl a ci wannan aya shine la ilaha illallah haka ibn Abbas ya fada to zaka ne ya kawo wajaje guda 25 cikin ayoyin Allah wanda duka ila wa ma'ana wannan ayoyi suna daukar ma'anan la ilaha illallah mana wannan falala ne la ilaha illallah sun ta mana to da kada ka sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yi kokari ya kawo maka falal la ilaha illallah guda goma sana a ƙarshe mala ya kulla magana da cewa ne duk mutumin da ya kasance ya gaskata wannan kalma ya mutu a ta tunan aljanna ne. Za ka bada sai wata magana mai muhimmanci yanzu ya rami da hadisa da suka suke cewa don mutum da ya mutu yana aikata wani da shi wuta misali mutum da ya mutu yana shan giya misalin cewa la ya tukuli jannata muslimin ukhaf mai kokarin giya ba zai shiga aljanna ya ke rikin wannan nan wanda Allah ka ta mumini ba yi sata ba a lokacin da zai sata yana mumini wani ala sata min alkhairi ya kita irin eh, wa'annan maganganu da suka zo daga bakin bayanan halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna nufin in ba kasance bawa zai shiga aljanna a farko mana allah ne abuwa ko kuma ta ce a ƙarshe ne mutum mutum ko da mutum ya shiga wuta allah subhanahu wa ta'ala da zaura makomashi da kuma cikin aljanna a takaice ne a musulmi wanda ya mutu yana da laira ilaha ko da ya kasance laifin sun kai an saka shi a wuta to tabbas akwai lokacin da za a samu mutum daga wuta kai shi aljanna Allah mutum kuna da mu duniya da lahira to ta la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah tana da sharda guda bakwai wasu malamai su kai sharda guda takwas wasu na kai shi tara kamar yadda da suna ya ambata cikin dawo da shi Allah ilaha illallah ya fitar da la ilaha illallah guda tara amma anan ma ne ambata sharda guda nawa guda bakwai za ka tarar da duka in yadda daga ka dawo duk da tarar da bakwai duka suna haɗewa ne a cikin wanda sharadi guda bakwai wani ma ne ambata sannan akwai kuma ababen guda goma wanda suke warware mutum tawili wala sarau mutum da musulunci to ka kenan Allah ya ce shaidan wa annahu la ilaha illa huwa ألا شيء لن يبقى وعوكو تردد في ألا هكا ملائكو في شيء هكا بعض وفاهم من سوى في شيء إذا جاءت وترى متفرلا متفرلا شلا نوانا كلمة لكما أبا مدسكي وليسا شاق فرقو العلم المنافي للجهل العلم المنافي للجهل وعندما تيسا كيتي لا إله إلا الله فإن القتل يسلم ita la ilaha illa na ɗan sani wanda shi sani yana kore yau jayi ma kyau wani muradu biyar da shaf al'ilmu imanaha mana mutu ya san ma'anarsa La'ilaha ilaha illallah babu abun bauta da tantar sai Allah na kamar da kace la ilaha ka kore dukkan wani abun bauta har Allah ka kore kamar da kace illallah mara ta tazo da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ubangijin da yake wata ba barka wala shakka anna bil a azamul ulum wa ashrafuha mutum ya san la ilaha illallah lalle wannan ne wasu girman ilimi sannan ko shi ne wasu dokakan ilimi wa qad amara subhanahu ibadahu bi dan Allah ya umarci bayi su san shi fa'lam annahu la ilaha illallah الذي هو رمضان صلى الله عليه وسلم لما يقفل أنه يجدل مريكي لا إله إلا الله باب أبو الموتى لجدد في الله حتى الذي فعلوا أن ما أنزل لعلم الله وأن لا إله إلا الله وسيد لأن صلى لا عليه وسلم القرآن جعل أن تنبام أو مدرك لجدد في الله ba لا شك muna bukatar ne هي تنكلم قال ابو جرير ابو جرير كتوى فاعلم انه لا اله الا الله يقول تعالى ذكروا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم يا محمد انه لا معبود تنبغي او تصلح له الالوهيه كفل يا كان محمد صلى الله عليه وسلم باب ولا ابو موسى والعراقي a bauta wani in ba Allah ba kaga na shakka ba wa yana bukata ya san la ilaha illallah ya san ma'anarta da ko abin da ta kusa sharan la ilaha illallah na biyu al-yaqin al-munafi lishak mana wuce ta ce ta kankance wanda shi ta kankancewa yana kore wuce shakka بل واليقين والعلم الراسخ في القلب الصادق فيه ولكن من وجه الفتى الروسيا بحيث لا يكون عرضة للريب والشك والوجه فيتذكر الشيء والعلم بعض الشتى لا تبدو العلم كوفا والأبى بيان العلم ولا يوصف به إلا من يطمعن قلبه علما وعملا باع صفة مسلمة اليقين اليقين sai mutumin da ya kasance zuciyar كتب ta kasance ta nutsu da ilimi da kuma aiki da فهو إذا أعلى درجات التصديق ملك ذلك أن يقين سيكون يوم متاكين نقد سوا والمقصود بهذا الشخص أمد أكيد أن شرطنا أن يقين أن يوقن القائد بمعناها يقينا يكون معه الشك والرحمة ya gashe da ce la ilaha illallah ya kasance ta kasance da ma'anarta ya ƙinin da rabu sarbe da shakka قال الشيخ الحافظ الحكمي حافظ الحكمي اليقين المناسب للشك بأن يكون قائلها مستقينا بمدلول هذه الكلمة mana wanda faɗe ta ya kasance ta kasance da abin da wannan kalma ta nuna ya qinan jaziman يقين شيء أربهم فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين إيمان باب أو ذكر وتوحيد تعلم من اليقين لا علم الظن بعيد من الرسوبة فكيف إذا دخله ثالثة إلى الإيمان مسلم لا إله إلا الله توتي شكة الشجية ابن الهادي يكتشف ابن أبو الهادي يكتب فإن من شهود كلمة الإخلاص باللسان التصديق بذلك وتابعه بالقلب وإلا فهو منافق يا شيخ لا إله إلا الله نتيجة كمان شيء يا إخلاصي قال لي سمعي غزلة ندوت شيء شيء أكوا بعثة وقت لو تم لو تم لو منافق لم تم منافق سنة وقد دل على اشتراك قومه تبارك وتعالى لما أبو جريوني A akan shaɗanta la ilaha illallah wajen faɗinta sai da faɗin Allah inna wal mu'minuna sanu da yayin da mu'mina suke allazina amanu su ne wanda suke imani da Allah wa rasuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma lan yartabu sanu su shakka ga mu su shakka ma ya da yaki amma shakka yana zuwa to mutum ya shiga wasu tsawon wani munafikai ودلت الآية على أن الشك إذا تعلق بأصل الإيمان في وأن آية قصته هجرات فنون إليك فانتهي شك تجلك من أصل الإيمان المسلم وإنه يتنافى ذاك هنا كور إيمان المسلم وأنه لا بد في الإيمان الصالح من استيقان إيمان نفسه دون تمسياتك أنت الثبوت بخلاف آل الشك فأبانهم من أبغيتنا za ta Allah ke cewa dangane wa sai war sabat qulubuhum fa ukirai ya dardar mana zuciyoyin sun yi shakka za ka ce shakka suke kai kawo a kodayar su wani da muna kai kin shari'i na uku al-ikhlas al-munafiqun kin mutum da ce la ilaha illallah to akwai shari'i na uku akan shi ne kan sai ikhlas wanda wannan ikhlasi yana koyo mutum shirka ماذا والمقصود باضطراب الإخلاص في هذا المقام ليس إخراج الإخلاص العبادة لله أقول لك الإخلاص عود لا إله إلا الله بعنا لو متوي يكره يسأل الله تاوها يكره يسأل يي إبادة دم الله سبحانه وتعالى هذا كريم ما لك تاوين لا فلا يقصد فلا يقصد بقولها إلا وجه الله دون أدنى شائمة مشروع ma'ana lokacin da mutum ce la ilaha illallah bayan an kuma ya ce la ilaha illa zai yi sauran abin duniya wani zai kasance watakila jinin shi ya kuta daga gare mu zai ya kasance mutum ya kawai sosai a ya kasance ya kuɗe ne don Allah shakirin ikhlas lillah a nan waje sharadi na wudu الصدق المنافي للكذب الصدق المنافي للكذب من لو كنت لا اله الا الله to lalle ya gaggata kalma wanda ya gaggata wa kishiyar karyatawa wal maqsud bi hada shart an yakuna sadiqan fi qawli mutum lokacin da ce la ilaha illallah shaida annahu la ilaha illallah to yake da muka ce la ilaha illallah mu gaskiya wajen sai da الواقع قلبه لسانه la ilaha كيف لا ka إلا ta لا ya yi daidai da ذكرك da cikin abdurrahman Hassan hasan annabi rahma yake cewa asirku almunafiqin fa ai da annal munafiqin yaquluna ma la gaskiya wacce take kora munafiki saboda suna fukai suna farinta lakin la yuqabat ma qaluhu bima ya'taqiduna abinda suka fara munafikai na la ilaha illa bai dace da abinda ke cikin zuciyarsu ba a zahiri sun ce la ilaha illallah amma a zuciyarsu ba la ilaha illa bane suna yin musulmai suna yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna burin wani bala'i ya samu ne man sha yadullu ala hadha shar qawlu alaihi salatu wassalam abin da yake nuna ga wannan sharri shine fara manzon Allah ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah babu wani bawa da zai shaida babu abin bauta da tantance sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sannan annabi Muhammad manzo ne na Allah صدقا من قلبي يا ولا كلمة زغت يا لو كنت ما وكان شيء ما ولا بكي إلا رحمه الله على النار فاتح الله سبحانه وتعالى يا رمسا وتا والنبا وانا والنبا وليس متمن من الله صلى الله عليه وسلم وكانت كلمة يرى مغتنا نبغتاها شهد لا إله إلا الله نجير فيه المحبة المنافية للجبوب السير wani لك san la ilaha illallah yana san kalmar yana san wanda suka faɗi la ilaha illallah malaka wal maqsur li hadha محبة ما دلت عليه من الإخلاص لله ولم يشرك إذا جمت يصوم أبد أن كلمة تنونا نكر إن سبحانه وتعالى دكما واصل بشركة شرعنا جوا شرعنا شرعنا مستمر كل شيء alƙabura al-munafiqin wace ta bi kalmar ta la ilaha illallah wanda karba yana kore ne yana kore yarda wace sai ne ga jini alayka yadu al-munafiqin ma wace mi qawiya ga la ilaha illallah wanda shi mi qawiya yana kore mai ما لا يكتب المقصود في اشتراط على شرط في كلمة التوحيد عليه القيام لما دلت عليه المعنى متين يمين فريا دن كذا ما لا إله إلا الله سنونا معنى أن يأكل الله وحده يموت وأن شيك لي وينصاب لشريعته يمين فريا بشريعة الله ويؤمن بها يجيب يشريع الله ويعتقد أنها الحق فنقوم يقول رساء لديك الله للسياسي فإن قال إلى لا إله إلا الله ولم يعبد الله وحده بيبوتا وأن شيء قريبا ولن ينقاط بشريعته جيبي قوي بشر الله با بل استكبر بل ما يجر شيء عن ذلك قبيل عليا فإنه لا يكون مسلما ذاك مسلما كإبليس وأمثاله يا كوبا كمان شيطان da abokanan shi da almajirai wannan shine shahadar la ilaha illallah guda bakwai a cikin kaga shaidan Allah annahu la ilaha illa huwa والملائكة وأولو العلم كافر معنى الكلمة وأنا كافر قال أنت كنا كافر على السنة وأنا ألا كافر شرط ليس ومن يوم كتنا وكنا كما تلين ولو كنت سلم لقادين ألا وشك بابا كنا عدوان ألا لأ البركة يتعيش يا كاو أبا بيبدا وما جدكي ولا لا إله إلا الله الشرك بالله تعالى كذا قال الله سبحانه وتعالى yana wawa la ilaha illallah shirka ga Allah sai shirka ka je wajen kamarin malam wani ka roƙe shi ba ka bukata to ka wuta daga musulunci kana wanda ka ce la ilaha illallah daga farko wa min azzamu li ghayrihi subhana kaje ka wani malami yanka ko wani shehi ko wani wani ta je wajen boka ya ce yanka bakin rago to shi ya gaba ke kiyashi to shi kawo hasa kiyashi wasu alaikum wannan shawar fita daga wasanni sai ta ce la ilaha illallah da farko da kaga la ilaha illallah akwai a wani cikin wani ta kenan to kaga nan nan addu'ar manzon Allah tana da amfani Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ya Allah wanda ke zuwa zuciyar bayi ka tabbatar da zuciya ta wajen bauta maka rayuwar ta biyayya to ba shi ka duk mutum da bai la ilaha illallah sannan ya shirka da Allah ya bauta wani Allah ya bauta wa aljeri ya bauta wani shayi ko wani wani to ya fita daga addinin Allah sai ya ce la ilaha illallah in ya mutu aka to shi kenan fa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna duk wanda ya da Allah da wani to Allah lalle Allah ya haramta mai aljanna to sai Allah ya haramta mai aljanna mai makomai Allah ce wa takuba wa ba'awa wallah makomarsa ita wuta abu na biyu da yake warware a ilaha illallah man ja'ala bainahu wa na Allah wa sa'i yad'uhu wa yas'aluhu wa yatawakkal alayhi mutumin da ya sanya wasu mutane wanda su ne wa su ta tsakanin shi da Allah ma'ana su suke tara shi da Allah za ka yi shi yana ganin laifin shi da garban shi ya fi yi ya ɗaga da rike Allah kai shi a ya kwata dai ya bayyana malam wale ladani wane shayi wani yi wale wata mutum da ya sha to nan da shi ya ƙarfa da na ila na ya fita daga addinin Allah ya fita ba fa'idar tawa shi ne faka ji wala mutum ya ji mutum ya yi wannan to ya fita ya ce la ilaha illallah abu na uku ara tafsirin mushriki mutum ya ji ta gwada da wuce ga wani a ba zaɗin daga wata kafa kuma masu wahidatul adiyan suna ganin a zo a addini ko ya gaske addini ɗaya wannan ƙarya ne addinin Allah ɗaya ne daunin kansa inna dina inda Allah islam za ta wa magana wai wahidatul adiyan a zo a da addinai wajen guda za ka mutum ya ji kafirta mushrikai mana yana ganin su aiwawa ya wani ce wata kabarai to da ka iya jaka to assalamu alaikum ya fara gadin Allah aw shakki fi kufrihim ko mutum ya dinga shakka ya kafirta da wuce da shakka to ya fara gadin Allah sai ya kace la ilaha illallah aw tasqihu mazhabahu ko ko mutum ya ga addinin da kafirai suke daidai ne ya fara musulmi addinin kafirai daidai mutum ya fita daga wutar manzo Allah yake cewa wannan wallazi nafsi ne na rantsa da wanda raina yake hannun la yasma'u bi yahudi wala nasrani babu wani da yahudi ko ba da sare darajar aiko manzo Allah sannan ko ya mutu ranar da zai mutu ya yi imai da wanda Allah ba ta kace dan wuta za ka wanda Allah ce to kai kuma kace addinin daidai ne to kai kuma kana bukatar ka mutunci imanin ka na za aka abu na mutu wanda yake ba ta la ilaha illallah ya warware musulunci mutum shine i'tiqadu anna ghayra hadi nabi sallallahu alaihi wasallam asfal min ajli mutum ya kudunta a ran shi kai akwai wata shirya ba wacce mukirin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai wannan addini akwai takura kullum sai sallar biyar kai wannan addini sai sai yanzu idan muke abu kaza mu da daga musulunci kai gaskiya ba fita da wani ai ba waye wa ciki to duk lokacin da mutum ya fara ya ta to assalamu alaikum wa rahmatullah ya fita daga addinin Allah sai karshe la ilaha illallah aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi ko ta wuce ya yi hukunci wani wanzan Allah ya hukunci wanzan Allah hukunci wani wanzan Allah ya hukunci wanzan Allah ya ji a ran shi hukunci manzo Allah da yi ba in zamu wayewa a cikin hukunci za ka in yan zamani shi ne hukunci fara wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka lima da nan, Allah kike wala la rantsa da ubangijinka wallahi mutane ba za su imani ba hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum haske suna da manzon Allah a matsayin da hukunci cikin abin da ya fara tsakanin shi kai wata la ya sannan kuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sannan kuma ya maza la yayin kurki ya kasance kar mutum ya jiri kurki a cikin ran shi cikin kurki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ga akwai wallahi akwai aiki babba da haka mutum maza la yayin kurki ya kurki nan yayi sauri dan Allah babu za ta halaka da ni kenan manzo Allah ya koci ga cewa san ayan koci manzo Allah kawai manzo Allah ya ce kullu ummati yadkhulul jannata illa wal awwal dukkan al'umma manzo Allah za su shiga aljanna sai wanda yake sabar da ya manzo Allah faman ya aba ya rasulullah ya manzo Allah wani aljanna yake manzo Allah ya mana qani dakhala aljanna wanda ya mun biyayya ya shiga aljanna wa mana qani faqad awa wanda sawa manzon Allah shi yake shiga aljanna to kaga na shakka mutum ya ji hukuncin manzon Allah bai daidai ba hukuncin ɗan zamani shine hukuncin da ya waye to na shakka mutum ya fita daga addinin Allah ya fita daga wata sai ya kara la ilaha illallah abu na biyar wanda ke wani musulunci mutum ko bi shay'in min ma ja'a bi nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya gina kyamar wani abu wanda ba ma labari mutum ya gina kyamar wani abu wanda ba ma labari idan mutum ya ta ya fita daga musulunci ta ƙarshe wa la ilaha illallah amfanin karantawa ba shi ne mutum ya ji ba ka ji dan mutum ya aikata ta shi kenan babu ko wuri nan gaba abu na shida wanda ke fitar da mutum daga musulunci al-istihza'u bi shay'in min dinillah mutum yayi isbiri da wani abu da addinin Allah ai ka gabatar da mutum dan na jibi ya mu ta dogo cewa ya ga ake sa ijawu suna wata izgilanci cewa har yanzu ba ki waye ba ana yayin gare kina saka wannan zurin gudanar hijabi ka wata matan liman wai kawai matan liman haka suke cewa to bana izini to kama akwai da mawala su ka duk mutum da ya faɗa ta izini da addinin Allah mutum ya fita daga wutar ta kace wa la ilaha illallah to kuma wannan bakin bakin nan damuwa ne تبون لك تفهم معاذ كف عليك هذا كف عليك هذا يا معاذ إلى ولك تكيا وأنها الكلاك أو ثوابه أو إقامه قد وجه إسجلك دوان لا لا لعك وتجد ثواب لا دين الله أو إقامه كف وجه شريعة كاي سيراتي وإذا مسلم كذا دعوي ليجي كذا كذا أي وانا جواب بابا يواجه ba shi kafin daga waya ga mala'iku Allah misali manzo Allah yake cewa idan mutum ya shiga kasuwa man dakhala suqa fa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير matsalarta idan ba a faɗi wannan addu'a lokacin da ya kasuwa za a ba shi lada mutum sai ga yasu ai hankali mai ɗauka ba sannan a kan kare da rin zuriya ka ta da gari doka to ce zai je ya tsaya gadi na Allah sai ga la ilaha illallah abu na uku da yake warware shi la ilaha illallah asir fi fi yana warware la ilaha illallah ba ta yi wasu zuwa wajen doka wani ya nade a wani daki a ita zuwa wajen yana fita su na fitar da zuwa to kewa ke gani yau ai na sani ba ai yanzu ma ai abin da ke gaba wannan yanzu su sai matan mutane zama wasu mazaje wanda kan ce wawaye ba su da hankali sun zuwa ne irin wani mutane su yanzu malam ya rayu wai ya laɓe a ana ce ko wala wani ba wani ka ce mai shaidan ya rayu shaidan abu da haka ce ka tarmi ne Allah ke cewa ma yu allimani hatta ya kula inna ma na nanu fitnatun fala takfur za ka ba sa kanta da mutum sun yi sai sun ce mai ka sani faran lai mu ku tana sai fara ta ku kai ka kafir ma'ana sihiri kafirci sihiri kafirci to kaga akwai damuwa za ka mun karanta duk ba ta ka sai don mai sihiri sannan ya fara ta magana ta ka kai ba ta gaskata ba to sallar kwana arba'in bonus ne ba za ka ku don sai kai ba za ka rabu ba sai kai amma mutum da yake ya gaskata abin da ke ɗari ya fada وياه تلقاتين الله فقد سفر لما قلت على محمد صلى الله عليه وسلم يا سابو الشيوى القرآن لا تقطع عليه محمد يا رعون تعالى سبت على الجاوة للمسلم ولم يذكر تعالى صلى الله عليه وسلم ولا ترواوى وجولة أي أفلا تفر جوش يقولوا لا إله إلا الله وأنا يكي فردا وصدق وصدق وصدق فاعلم أنه لا إله إلا الله فمن شهد الله أنه لا إله إلا الله لا إله إلا هو مظاهرة المشركين تيمكم مشركين أكا أجيل الله أكا مسلمين ومعاونتهم على المسلمين لتيمك وأنا مظاهرة كذلك سنتي ومعاونته على المسلمين سنقول كذلك تيمكا كمسلمين وأي فاقتواني أي أي بكجأية وتنتجنا ولا كذا هنا قال لي كل وجود فأي مسلمين كذا أي جاسد كذا ستة مسلمين musulmai suna kokarin da su gina wata sassa babba ya gina fadawa wanda ba ne wace da musulmai to ya amsa daga musulmai sai ka cewa la ilaha illallah kuma akwai mutane wana mutane munafukai ne munafiki fa yana can kasan fir'auna ya ce wuta innal munafiqina fi darkil asfali min Allah ya wala bisa tan kasan kasan wuta wala ta'ala ya fi tasawti ba shi da yana kasan wuta ko suna can ƙasan ƙasa ko da ruwa abu na tara da yake warware ita musulunci mutum eh ta gado an ba da nasu ya sa'u ya sa'u an khuruj an shari'atu nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya kudurta akwai wasu mutane wanda akwai lokacin da za su yi fita daga kiran manzon Allah mana su ya kini ya gwamnati waka suke cewa wai ya kini ya gwamnati za ka ciyawar wutan Allah mana gwamnati mai sallah ta yi shi a wakil ke sallah ai shi an dace mai sallah ba za ka yi jahili wannan babu wanda magana a cikin addinin Allah za ka yi sallah da mutum yake wai yana sallah a wata kaji ba? a ranar kwallon ita inna salata kana tsara rubutun kita mutunta to da shi wannan sanar jahili ne ba wannan jahili ne to kaga tsakanin da su akwai awa biyu lokacin da muke sallah azan suna azan suke mata lokacin da ya kai masu sun yi irarwa da isha'i wani sai ta aiki a wajen ke sallah ranar ke ba ya sallah ba Ka mutum ya kudurta a da shi wai akwai wasu mutane wanda za ka yi tafi da mazan Allah to mutum ƙarya yake sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wani shi shi kuma da su Allah shi mai wa'abu rabbaka hatta ya atiyaka yaqin kamar ta ka mutuwa ta zo kai ya lafiya da a shi a tallar rin a su ringa wannan sai ka ce a wannan lokaci ya kuci kuma

to da kai na ka ce wai Allah ce kuma ta wala ce kai kwalala ce wannan Allah ma sallallahu alaihi wasallam ba alaihi Allah ce ya Allah rabbaka hatta ya shaka laki kuma tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani ubani na Allah subhanahu wataala Maza Allah yana kan shi gudan mutuwa zai kuma ba zana ya ce as-salata as-salata wa ma balagat aymanukum ya sabira ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah da abu da za ku ta mallaka na bayi da kuma sauran abu da za ku ta mallaka na mataye da kuma dabbobi to za ka mutumin da ya ga akwai wani matsayi da zai kai idan da wasan Allah ya fita daga musulmi ya fita daga wasan dole wani tana a jikin kalmar ta yi zafi magana gaskiya ce to Allah ke to za ka mutum kullum ya taro ku Allah wallahi ta wani Allah Allah ta mutar da shi tabbatarwa ta cikin Allah mutum ya taro ku Allah Allah ya kashe mutum da imani za ka kara la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkon mai wayo ba za ka waya bar wannan magana mai wayo sai da kawai ta kallon wani da ke gwanciya wuta ga dini mamu ya san abin da ake faɗi ƙarya ne za ka akwai masu tsoron Allah za ka sun zama duk ƙarya ne da ke cewa ya wutar ga dini Allah a rinka bauta mai akwai rubawa Allah da aka yi wanke yana ganin ma wani mai goyi goyi mutane da bayan shi ne ko kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un sifar Allah subhanahu wa ta'ala ta kwace ta Allah shi kare sai da ma wannan la ilaha illa huwa والملائكة وأولي العلم قائم بالكفر أغلب هو وجه سلفة الهدين أن الإعراض عن دين الله وتي كون كيف قاعدين الله يكون كيف قاعدين الله لا يتعلمه ولا يقول دينه إلا ذاك جيبونيا إلا كبتو دونيا إلا ذاك سوى لا يرى لا يرى وكيف يكون وكيف يكون لا يرى يتعلم أخيرا ولا يعمل به ما يعيش تأثير لا إله إلا الله دين الله واجب واجب بابا مستعبي واجب لو تي كوي أدين كوي لك صلى كوي لك أزمي كوي وضع الله صلى كوي وضع الله كي تسوف الفاتحة سورة الفاتحة babu kudin mutum ya ce shekara shi sauran ta ciwo zai iya fatiha wani akwai da ciwo Allah ya ƙara yi albarka ya sa ce sa ya gyara ita shi kashi sosai shi bai iya fatiha ba ko nan kusa ne ba ba sai wasu ruhu wani wanda nan fara ce ba bai wallahi kusa da kai ne sosai wajen ya wallahi shi bai yi fatiha ba za ka ce malaki ta wuce ce to me yasa ya kike sallah ya shi yana mun sallah da ke za ka idan ya zo sallah ta wuce shi yana shiru ne sai ya dungwa an ya kura yana ce shi da gura Allah ko bayan Allah ku sani ba ni shi ne wato maza Allah yake cewa Allah ya ebe wa mutum ya ɗauke wa mutum ubi mutum da ke shekara ta cin a duniya ba ka da wani da rashin wani Allah na rashin kun Allah da rashin koyon addinin Allah to dole mutum kuma da wani da kai shekara ne mutum amma da fatiha ka iya ka iya fatiha wajiba ce sura da ba ita wannan sunna ce amma fatiha dole ka iya ta dole ka iya alwala dole ka yi kan janaba wajibi ne wannan duka sannan kuma dole ka iya sallah azumi ka irin nan wannan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke wajibi a kanka dole ne dole ka iya wannan amma mutum ya kace ne wani ka ga mutum al-iradu adillah mutum ya juya ya ya juya wa addinin Allah baya wani koya addinin wani aiki da shi ga na shirka da tudu da ke tattali zai ya fatiya ba kuma akwai wannan kuma wata masallaci ka za a mamaki zo karanta wani fatiha za ka mutu bawan Allah sautar fatiha shekara ta sai mai mutu yake babu wani manzan Allah sallallahu a wasallam ya kace idan mutum ya musulunta farkon ya ce ka bayan koyar da shi a wajen ka da ka koyar mai fatiha fatiha ya iya ta idan bai iya wata rana ba shi wani a jirga tara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan shi ne kafin ka wuce fatiha ba kai kakan ka wuce kata za ka iya rika kakan ka wuce gona wuce gina guda guda ka wuce mai ko ko ka ci amana ka ci amana su baka fatiha ko wuce wuce ya tada mutuna da lahira ya ta da ka mutane shi lahi ka wuce ya ce shi mutane da ya tsaya ba ya ci gantana za ku kullum aikin shi ne sai ai wani abu da mutane wani ba ya Allah amma ta shi da sa a cikin ajiya to la shakka mutum dole sai ya san menene addinin shi Allah mutum kuma ta da mutuna da lahira ya ikon zarawa ta ta mutuwa da jikin to kaga la ilaha illallah idan mutum ya rike ta mutum ya rike babban aiki ne faqad istamsaka bil urwati alwusqa ya yi da igiya to kaga dole sai mutum ya san ya san me take ya san ma'anonin ya san kuma yake warware ta me yake warware ta to za ka wasu yawan mai zuwa musan mun da amma musan da yake wa la ilaha illallah wani kuma mutum za ka wa ake ka yayi zafi to wajen la ilaha illallah ba ba wannan ba san biya nan saboda bai abu da ya shafi imanin mutum mutane suka rasa imani sau damuwa ne sai bala kirai ya ta sako wa mutane Allah mu karɓa ta da mu da lahira subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة eh ya kasance ina da ɗan uwa wanda yake ba musulmi ba ni ba musulmi ne to babu soyayya tsakanin musulmi ba da wanda musulmi ba a fahimce lokacin da aka ce babu soyayya ma'ana soyayya ta addini babu amma mun jibi mu mu'amala kar ka da ke shi ka da rike shi ka zo ta da yanka kar ka cewa soyayya ka da ke shi a za ka yi mu'amala kar ne musulunci ya tantar da zaman lafiya ya tantar da amana za ka za ka mara shi duk wata Allah sallah alaihi wasallam ya mu'amala da yin gudawa sanan ba sallallahu alaihi da ya amma ta ce ɗan uwana Allah ya kiyaye ma yi jira a cewa wasanni ma Allah ya kiyaye ya kan sharafi ina kan sharafi na ce babu haka la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa aduna wal hadda la ba za ka samu mutane da suke imani da Allah ba da manzon Allah suna nuna soyayya ga wanda suke abokan Allah ne da manzon abokan gaban Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kanu aba'ahum kuna ta kanta iyayensu ne aw abna'ahum ko kuma ƴaƴansu don za ka ga sahabi musulmi baban shi wanda ke kafin da ke wata Allah ka wanda wani kake babana so da yana ji wanzan Allah kalau misalin abdullahi ibn ubayy wa sallu wani shi wani munafukai kenan dan shi kuma abdullahi ibn abdullahi ibn ubayy wa sallu lokacin da baban shi ke cewa da in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'addu min al-'adab shugaban munafukai ke cewa idan muka zo garin madina tabbas masu ƙarfi masu izza za su fita da ƙasƙanta za ka yi da jana wani ce kai kai wannan kalma ta yi wa za ka dawo abu ta an je yaƙi ne da aka dawo ganin madina ya yi ta akwai madina ko wani mota ne ke wanke mace kai ba ka isa ka shiga ba wallahi ba za ka isa ba za ka shiga ba za ka yake cewa masu Allah kamar da Allah ina son masu Allah kamar wani na kulla kan babana saboda zan yi haushin wani ya kashe babana nisbata shay'in ila nuna to ka ga ake nuna soyayya ga addinin Allah kenan ya kace idan wuta ka ce wa musulmi ba to ya kasance za ka mu'amala da shi amma ya kace ta dinga zai mu'amala ta soyayya ka ɗaukaka shi a kan Allah da wanda Allah ba a wannan soyayya Allah yake wannan soyayya an bai da za ka karka shi kana son shi za ka kan shi ɗan wanda ya rasa mu'amala shi ta yin wata ka kamar shi ake shi ka so shi za ku tare amma soyayya babu soyayya a tsakanin ku ubangiji ne sai kuma ta da mu duniya da lahira wata yi wa Allah take cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan Allah da a ce makamu da addu'a yaro na shekaran sa bakwai ba a ganshi ba duk wanda ya yi istihara sai ya ce yana rayu duk wanda ya yi istihara ya ce yana rayu kuskure ne don Allah da a taimaka min da addu'a albarkacin wannan wata mai albarka Allah ya saka da alkhairi amin kuma amin tare da sauran al'umma musulmi ba da Allah ya biya mana bukatunmu amin kuma amin dan Allah ina sake roƙon malam a taya ni da addu'a har zuwa ƙarshen azumi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to shakka wannan abu ne na ta kai shi sosai ke mutum ya rasa dan shi wanda yake watakila yana bukatuwa zuwa ga yara za ka shekara kai kuma to za ka muna roƙon Allah ya dawo da wannan yaro in yana raye kada ko mutum yana raye wai ai istiqara na shi ka wani kuskure ne kuskure ne ba wanda ya san wanda ke raye sai Allah ma'ana ba kan shi bane wanda kuma kayan mutunci ya ba da hukunci irin wannan mutumin da ya kasance ma wata kila lafiya da aure don shekara hudu baya nan za ka ba zan shekara hudu za ka idan yana da mata ta zauna tsawon shekara hudu tana jiran dawowar shi bayan shekara hudu ba gan shi ba za ka da ta yi idan ya rasu wata wani da kwana goma shekara hudu da wata wani da kwana goma daga kuma na iya magana mutum tun da ba gan shi za ka da cewa an istishara ba gan shi ba Allah fa ta kyauta wanda ya yi jikke rai za ka bude ta ta wani shi idan yana rai Allah ya dawo da shi ya dawo da shi wajen mahaifai na shakka ya dawo ya yi wa mahaifai shi biyayya ya taimaka musu ya agaza musu ya yi da rashin aljanna musu mutum mai alkhairi Allah mu tarko ya bayyana shi sannan ko wanda mahaifiya ba mu kidahi da addu'a shi ma kidahi da addu'a ki sani addu'a mahaifa ta da tasiri sosai a kan mahaifa za ki tsara kowa wajen Allah subhanahu wa ta'ala wajen ya kasance Allah ya dawo da wannan yaro in yana raye sannan ko kuma baya raye Allah ya zaki rahama ya kasance Allah ya Allah fa ذاك يقول الجنة ولد مع الخير ومن يجد وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم سائف ونعم على وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم سائف ونعم على أن والنعم شر يا غريب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم سائف ونعم سنكون أغسان شيئا الخير غريب أتكي شيء متى كمان شيء يترم الله سبحانه وتعالى الله يدعو za su addu'a mun sha Allah mutum ya kira addu'a sana kuma musulmai ko ji bukata na wannan Allah a ta da addu'a Allah ya dawo da wannan yaro Allah ya dawo da shi ya dawo da shi kusa da mahaifin shi Allah muka riko duk wani wanda ya bace wanda yake musulmi ba a gan shi ba Allah ka sanar fuskar shi ka dawo da shi wajen yan uwan da shi sai kasance Allah subhanahu wataala faranta masa rai da ganin wannan dana su Allah muke rikuwa ta dubu biyu da lahira Allah wasu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وإذ اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن ما هو بذلك وجودك يا أمام الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الكفرة والمشركين وجعل أعداءك أعداءنا أعداء فيه وجعل الله هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقى غير العالمين نصر قلوة انت من شيء ولك وله علانية وبنبيك برسالة وضع ذلك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا الأحياء من الأموات اللهم أسأل أقوتنا في الأول خذها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب انك انت السلام الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين